أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم أيها ثلاثة ishirin da hudu ga zulki'ida hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da takwas ga watan tara 2015 za mu yi karatu na biyar kuma na ƙarshe a wannan zango a cikin nan littafi na eh, shirya da fatan allah subhanahu wa ta'ala shi kare mana jagoranci za mu tashi harfin jimi jalo na anhu da shari'i ba'inu جزوع منوع أنت بالبطل دائن جموه جموم للدعاة ومائن جرى الكلم الأعلى بما هو كائن فكن حرجا إن شئت أو متخرجا جدالك أبند أي جدالك أم مسألك جهل شيني barin kanka a cikin jahilci da zaran mutum ya bakai ne cikin jahilci duk na ta yi ba'inu kana wanda ya nisanta an huda shar'i daga hanya ta shari'a mai ta'alimi yana cewa ya sifu zuhdu wata taqwa ma'al jahal gudun duniya da tsoron Allah ba za su yi ba tare da jahilci don shi ɗaya ne kan nisanci hanya ta shari'a jazu'un kana mai yawan raki manu'un kana mai yawan ruwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a anta kaida'inu kana biyayya bil ga aiki na banna jamuhun kana ruwan wanda kangare kama a jadoki yake tafiya januhun kana wanda ya karkace liddi'ati ga son hutu shine hutattake wa ma'ino kana makaryaci min mana yaminu la min mana yamunu mana ya yi karya yaminu yana karya ma'inu makaryaci akwai kuma mana ya ciyar da abinci yamunu yana ciyar da abinci alƙalamu da a'ala alƙalami maɗaukaki jara ya rige ya gudana bi huwa kaino da abin da zai zamo gare ka don haka fakun ka kasance harijan mai mugun aiki in shi ita in kaso au mutaharrija ko kuma mai nisanta ta wannan mugun aiki din ko kuma au mutaharrija ko ce. jawa'u shi abdullahi da mahussara biyu wa wurin jawa'u fu'adin sassa na zuciya min kanaka mala'a sun yi tankal min alhawa ga saurai ta kayi lehi can da ya ce fakun harijan in shi ta umuta da jakamar faman sha'a umin wa man sha'a kufur ko kuma an mutaharrija ko wanda ya shiga cikin kukunci saboda rashin dukiya ko kuma au mutaharrijan wanda ya shiga kukunci saboda rashin da'a ta Allah da bai yi ba janaita kayi laihi alaihi ga zuciya bin jizabika tare da jawarka littawa zuwa ga halaka jihahu tun wa zuciyarka ma ƙarfawa abin nan da ya zauna fihi cikin zuciyar minal aushafi na miyagun dabi'u su za su tumbuke maka zuciya jana jananuka zuciyarka mahjubul haƙiƙata an sha makance mata hakika ne bil hawa saboda son rai da take yi wa fata ta yaya luhu subhu sahiya ke bayyana fi ga sakin duja cikin duhun dare ma'ana zuciyarka ita adduhun dare shirya ita sahiya to baiwa su haɗu ya ka ga inga guda guda ya tafiyarsa don haka in shari'a ta taho to duhun zuciyarka ya tafiya ta yake jinanul amani gonaki na gorace-gorace murɗin har sun yi ɗaya fi jananika cikin zuciyarka dama jinan gona jananu zuciya jirabuka burgaminka shine cikinka alhillu halat mukudubu mai garwayawa ne bilhirmi da haram fiye a cikin a burgaminka shine cikinka da halat da haram komi lauje ya yi hakina da ake cewa man yasiru duk wanda ya zan mulajjija yana zurhoha ga mugun aiki tuwon ga kalilu tawaki yana mai karam eh, mai karancin kiyayewa ne ga al'amura na addinin Allah kenan man shi ne shine da mu'akharun qalilut tawaqi khabarun muqaddamun eh mun kitare ko jawadun kana mai kyauta bidinin da addininka domin akwai wanda yana iya shiga ma wata aƙida don a ba shi dukiya kowa wata aƙida aiki don a bashi dukiya kaga yayi kyauta da addini ne don abin duniya iya lahi billahi qurbanun kana mara marasu kishi an ce asalin wannan kalima in ji shehu abdullahi rahimahullahu shine mutumin da bai hana mata ta ta hita zuwa ga maza kuma bai hana maza su shiga inda mata ta shi qurbanun mu muƙarɗibu kana wanda ya jefar da addini bayan banka jimahuka kangararka fillar zata a cikin jin daɗin duniya daɗaɗen duniya ka zofafa mu'adibu mai halakawa ne linnafsi ga rayuwarka manya siru duk wanda ya zama mulajjijan ya zurfafa a cikin ganga ta duniya ma'ana ya rafkana to shine mubtada mu'akhkhar to kalilin tawaki mai karanci ne ga kiyayewa ga al'amurra na shari'a shine khabarun mukaddamun jabisun kana matsoraci watar ju tare da haka kana fata allut an a ai maka lakabi arisan a ce kai na jagora kuma ga ka matsoraci bai yi wako matsoraci ya jagora ba zai yi ba abinda shi ka nuhi ba ka shiga a aikin da Allah da kai kuma kana gurin wasu matsayi na mutane magabata jali suka abokin zamanka shaidanin shaidar subhanallah kaga kenan mala'iku ba za su zauna tare da kai mutum da shaidan abokin zamanka yura ana ganin harisan shi ke tsaro laka gare ka shi shaidan shi escort yi abu digat naka janaka abin da sakka gadon gobe ma kunta garisan abin da ka dasa filiyo a nan duniya duk abin da ka aikata shi za a gani jabanin matsoraci kake wutar ju tare da haka kana fata an tulakaba ai maka laƙabi farisa a ce maka barde mataye shi ne al'abdul yamaniyo takobi mai katsa na ƙira yemen shabahu yake kama da dumluja munduwa munduwa wagga wasu kuma na cewa dumluja kilingi to yanzu ya za a yi takobi mai katsa mai kaifi a gama shi da munduwa ga da mata kasawa ba su dai aikin da takobi ke munduwa ba za ta yi ba na kaihi to shine wayo shi kai da abba kaɗa allah kuma kake son a riskashe ka ga wancan magabata ne wanda suka gabata da shekaru na kwarai da suka gabata da aikin kwarai ko da kun hada zamani da su jarahata ka aikata ka tara bima yafna da abin da tabbas zai kare madin badin nan za'i dace ba ana jarahata ma yafna sai aka kara ba'u ma'ana tabbas abin da zai kare shine dukiya wata ba ta kuma ka bi alahu kawal niya na dukiya kamar gulbin shedan na dukiya ma'ana kawal niya ɗaya ce janiban kana wanda ya sasanta ma'ana abin jali shedanin ga shedan duk inda shedan ke son ya kai ka za a ganka can wa laita ka bi ta alahu jama'a shaidan iyazan billahi kaga nan alahu kawon ne nan alahu jama'a wa yawmal qiyamati radduna ala fir'auna ila ashaddil adab jahulan kana mai yawan jahilci wa ba'dal maut bayan mutuwa ta dari aka san ma'alahu makomar jahilci subhanallah wani waje da lokaci na neman ilimi bai da shi bai da shi gaba ɗaya ka yi gudu ila sha'awi zuwa ga fage allah zai na nala wanda ha'a da ba za ka same shi ba shine dai ka samu dukiya wa man dalabar duniya duk wanda yana mai duniya fagayatu abinda a kolidi ne alwajafiyar faciya shine kawaho ne za su suɗe wani za ga duk cikin wahalci da duk duniya ce shike nema wannan babban abin zargi mutum ya hita mutum addini ya rungume duniya shine abin zargi wani kuma za ka ga ya haɗa biyu bai yarda duniya ta kuce mishi ba balle lahira din don in har guda za ta kuce maka gara duniya ta kuce maka bisa ga lahira ta kuce maka wurin neman duniya ya billahi jafauta ka ƙaurace ma yan uwanka bi amwalin saboda ka samu dukiyoyi da kana kusa gare su ka tahi nesa to kuma dukiyoyin nan ka sani fa wadi'atin ajiya ne la ladaika gunka Allah yana cewa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi wani mawaƙi kuma yana cewa mal mal wal ahluna illa wadi'atu wala budda min yawmin turaddul wada'i'u ya ce da dukiya da iyalai duk ajiya ne akwai radda za ka mai da aji-ajen nan wata rana ka mai da dukiyar nan wata rana iyalin nan da an ka ara maka meshe su sai su rasu ashehu abdullahi ibn fudi rahimahullahu ya ce allah ya girmama dan adam ya ba shi dukiya don ya ci da kai ne da iyalai ne ya rabe kingi sai ya zan sanadi ya shiga su aljanna ya ce tare da haka amma mutum na rabkana ya zan bai haka ɗin ba sai ya zan matsala gare shi jashi ita kaya tsananin kwaɗayi alaiha akan tara dukiya wata ita dukiya din nan gairu tun ba abin ajiya ba ce jarumta kayi ƙazuwa daga jarabu ne bi amalin saboda gorace-goracen da aggare ka zuciya ka ta yi ƙazuwa kuma gurace-guracen nan su hamin kilo ne radi'atin haɗaɗɗi wanda ba su samu ya hanka halba ma'ana guri ba sahoi kake samun guri ba kamar da muka gabata satin can mahiyawan guri za ka gama da shi mutum zai mutu don ya yi ajali tsawo jahilcin layali ka jahilci dare ba ka san su ba ne su yau da gobe za ta hadu ate ma'abuta yaudara ne domin ga yaudarar sunan turika suna gwada maka nadaran zinari mai kyau sai ka ku hannu zuwa amsa sun mutu ka sannan su baka baharaja kwaimawa ko a ce kalmasoro ko a ce jabu ma'ana sai duniya tashin hidu gare ka sai can ta gwabce ko kuma turika suna gwada maka su da rainodaran zinari mai kyau sun mato ka dabba kuma sai su baka baharajan tataccen zinari wanda yi wancan kyau kana da miliyan goma ko da aka wa gari ka zan da miliyan ɗari ma to duk istidaraji ne su da rai ke yi maka don wani zaka gama ya hambare dama dukiya kai hibu gare ta wani ta zan alheri gare shi ya taimaka ma kowa da kowa wanda ko ta matsala ta same shi waɗannan da ya ka taimaka masu sai su nuna sun yi shi jin ciwo wani kuma dukiya ta zan musiba gare shi ya zan billahi ta kayi gurbani ala uklin ga ci haramin wanda haram ne shi ci din harastahu da ka sharbe shi kana ci kana halamniya ta shi harastahu ka aikinka na kwarai dora alhali baki ɗaya da rastahu duk ka lalata shi bi riya da yadda kake yi don ita riya hadari ce duk aikin da ka sa to ba za a baka lada gare shi ba don haka shirka ce karama ita shirka babbaɗin duk aikin da kai ba lada amma ita riya wanda ɗai kawai shi ne babu lada yanzu za za ka ba da naira dubu biyu naira dubu don allah kana da ladatta sai ka ƙara ba kuma ka ba da wata naira dubu ba don allah ba to ita ce an baka da lada wannan da ka sare a ciki jahilce kitaban ka jahilci alkur'ani ga kuku kuma kana karatu ne kullun don baka yi aiki da shi ba kaga jahilci kenan kuma yau yaumin da ku ko shi kana karatu ne kaga nan da ya nuna maka ba wai karatun dai don kana da karatu abba jahili kake ba a ka sani baka sani ba jahili kake don gashi ya ce kullum min da rastahu don ba ta naƙuli ba ne wala ya ce ka jahilci ƙwar'ani kuma kullum kana karatu ne ka ka san shi kenan to ka sani baka yi aiki ba mal ilmu illal amalu bihi ba ilimi ce aiki da shi shi a ilimi in ji mai ta'alimi janaka abin ɗasakka alamu kidari ya tabbata gwargwadon ma rasta hu abin da kaddasa kamar can janaka gadon makon tafi leomi gadisa fadunaka don haka na rika ka hanya ta kwarai fahatar ka zaɓi a tsaida in kana so in ita kaka so mai kaya au ba ja ko tseron ba ju ma'ana kai aikin kwarai ko kai mugun aiki can shi mai littafin a cikin littafi ne na ishiriniya ya yi amfani da wannan kalima ta albanafsaju ya ce wa arfin kamala kan nasim albanafsaju ya ce kamshin yabon annabi sallallahu salama ka ce banafsaju ya gamu da iskan nasimu iskan jijjihi kaga nan ya kuma mai da wannan kalima din kamar da su jannatin da jannatin da jannatin zai mai su wani wuri kamar da can jaza'u mudi haririn wajen natun da dai sauransu janaita ma'ana abin da suke ni nan ba tsaida yaka ni ba nan ba su ma'ana ka zaɓi aikin ƙware ko mugu isti'ara ce kawai yayi janaita ka yi laifi ala ga abokinka wajurta ka zalunce shi walam tuqil kuma baka nemi ya yahe maka ba kana tare da mutum ka zalunce shi bisa ba zaka nemi ya yahe maka ba januhan kana wanda ya karkace anil ikhwani daga yan uwa milta ka karkata ka yi tabbatun su walam tamil baka karkato ba ko kuma walam tusil baka ba su kyauta ba su yan uwanka jazamta ka kace ural arhami yaggon zumuncin ne amdan da gangan kiri da musu kai yanke zumuntin nan ka duk inda yan uwanka kan bar zuwa don ka samu dukiya walan tusil baka sa da zumuncin ba ya aka yi haka jama'a ta kai ne hukar tara dukiya lam tuzil kowa baka ba bi kaka nihi wai wani ta ka samu dukiya lam tunil baka samar da kowa ba bi kaka nihi wa kulta ka faɗi alƙawali wa lam taf'al baka aikata ba ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun fasun mita don haka sai an baka an ka ambace ka a hawa jawawa gebe tunda kana wanga aiki shi fa sai an yi haƙuri ana ashariya sai kai kamar da kai shike da mai lehin shike mai kaza aljihu da aka ce jama'a ta ka tattara zunuban zunubai wanda dan akwai wata bai Allah da mijinta ya tafi wurin wani malami sai na an kai azi na mata cewa ga irin matsalolin mata to shi bai ma san za a yi shi barin nan sai ta ce wallahi da gangan ya kai ta nan don ta dai don ta jiya ne ya kai ta nan wurin irin abubuwan da da aka faɗa yastadilluka hashduha tara su yana kaskanta ka zunubban da ka tara jaza'uka sakamakonka hayyatun macizai za su zama maka don miyagun ɗabi'u ne dai da girman kai da hasara za su zama macizai cikin kabari kamar da su ku ayyukan kwarai za su zan cikin sura mai kyau to don haka sakamakon ka macizai mana kashi da cizon su ya duro na cuta maka in ka ji girman macizai irin cikin alkaba'iru da dam-dam na bala'i da sun ka ɗoka da su da kunamu sai kai mamaki alkaba'iru al'imamu zahabi rahimahullahu ya fara da sauran malamai jabaita ka tara dalalan batacci na raƙumma ko kuma jabaita ka tara dawalan abubuwan da daidai ya zan yanzu ba su tare da kai shine kingin abin duniya duk kenan ko kuma jabaita ka tara dawalan abubuwan da sun kaɓace ma wasu mutane ba su same su ba waɗanda abin da daidai ka ba su su ana ta su nan bawal ya kamanta dukiya ka kamar ɓataccen raƙumma ne turo kowa yadda ka san raƙumman ka su ɓace kamar yadda motocin ka su ɓace za ka yi ta neman su to haka ya kamanta dukiya kowa na neman ta dai samu dukiya dai samu dukiya to don shi ne kamanta ta da abu batacce shi ne ce jabaita ka tara bawalan batacci amma ba yana nuhin ainihin raƙon ma ba a dukiyoyi shi ka ne wanda kowa na bai ɗasu nasbuha cigiyar su layihin muka ɗauke maka hankali ni a cigiyar su ma'ana duk wanda ke neman waɗanga batacci shine me dukiya ka taimaka mai da ita mai shi da aka nuhi duk mai bukata sai ya kamanta kamar abu ne ya bace wanda kuma ga mai cigiya can na bida don haka dukiya abu ne wanda ya bace masu bidatta su ne masu cigiyarta misali na buga janaita ka yi lehi alan nafsi ga rayuwa allah tilaka rushduha wadda shari'a ta ta tabbata gare ka ita rayuwa din amma kuma ka yi mata lehi kuɗi ulhawa kana biyar son zuciya fiha a cikin rayuwarka hankali na hana ka baka hannu ba wata tuhimul hija kana tuhuma hankali alhali ya hana ka kai abba ka hannu ba jihatta domin abin da yasa aka ce kayan musu hankali jihatta domin yi musu nasiha mai nasiha shine hankali lam tujib baka karba bi bina'ihi duk kiran da suke maka ni duk kiran da suke maka dama ne da'u kira da nesa duk kwala kiran da hankali kai kakkai abu kaza ba daidai ba ne don da mutum zai sabo rayuwa ta ta iza shi sai hankali ne kama ce mai kakkai akwai matsala in kai to amma duk da haka ɗan shi ne za a tahi guda biyu kana da mahar rahama Allah kana tsoron azaba Allah kuma shi daidai don ko mai wa'azi ya rika tsoratarsuwa kawai to ba daidai ba ne don ayoyi sun hada biyu da hadisai da malamai